Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Za kuma iya kama mu a tashar View Africa akan mita 102.5 da ke Yamai. Sannan za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da dalil FM. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu ware asalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sahabu Imam Aliyu muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 4 da kenan agogon Washington DC. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar Borno Najeriya na ci gaba da yin karin haske dangane da wasu hararen kuna bakin wake biyu da suka halaka mutane tara a yau. duka 'yan gudun hijira ne guda bakwai din wanda suka fito a jihar marte wanda za su fita wajen sana'ansu a cikin kam din bakasi sannan ibrahim kalmasi garba zai zo da shirinsa na jawaban dattawan arewacin najeriya kana ita ma jummai ali ta gabatar da shirinta na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya amma fa duka sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Daraktan hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka FBI James Comey yana fuskantar suka cewa ya tsoma baki a zaben shugaban kasar Amurka bayan da ya ba da sanarwar cewa hukumarsa na sake duba batun aikewa da imel da Mrs. Clinton ta yi lokacin take wato take sakatariyar harkokin wajen Amurka a na'urar ta kashin kai. rahotanni da aka samu jiya juma'a sun nuna cewa jami'an fbi sun gano sabbin sakonnin imel yayin da suke gudanar da bincike kan wani tsohon dan majalisa wadda yake auren huma abadin hadimar hillary clinton a cikin wasiƙar da ake wa majalisar daraktan na FBI ya bayyana wato bai bayyana ko sabbin emails inda aka gano na kunshi da bayanan sirrin gwamnati ba jaridar washington post ta ruwaito yau asabar cewa jami'an ma'aikatar shari'a ta amurka sun gargaɗi darakta komi cewa gaya wa majalisa kan sabunta binciken ya saba ka'idar aikin ma'aikatar jarida ta ci gaba da cewa hukumomin sun gaya wa komi cewa sashen shari'a baya tsokaci kan binciken da ba a kammala ba kuma ba za ta ɗauki matakai da za a iya fassarawa a zaman wadda zai sauya makomar wannan zaɓe ba. dakarun iraki suna kara dannawa kan birnin musul yau asabar kusan wato shiga wani gari da ke kudancin birnin a daidai lokacin da mayakan sa kai yan shi'a suka shiga sahun yakin tare da bude wata kofa ta yammaci sojoji na iraki suna tunkarar musul ne ta kudancin birnin har sun sami shiga gari da ake kira shura bayan ruwan farmaki da jiragen yaki da bindigogin artillery kan wurare da suke hannun mayakan sa kan na da'ish da ke garin kwamandojin sun ce mayakan na isis sun janye a farkon makon nan suka yi amfani da farar hula a zaman garkuwa amma farmakin da amurka take kai musu sun kassara shirye-shiryen na isis wannan ya baiwa fararen hulan damar tserewa sojojin iraki da mayakan sa kan kurdawa da ake kira peshmerga sun wato suna dannawa kan musul ne daga kudanci da gabashi da kuma arewaci suna ta kama ƙauyuka da warware nakiyoyi da tarko-tarkon da 'yan ƙungiyar na isis suka ɗana wani harin kunar bakin wake guda biyu da mayakan boko haram suka kai da safiyar yau asabar a maiduguri fadar jihar borno ya halaka kalla mutane tara da jikkata wasu ashirin da hudu a wurin da ya kasance cibiyar ta da kayar bayan da yan bindigar suke na tsawon shekaru bakwai na sojojin najeriya ta ce ɗaya daga cikin bama-baman ya tashi ne a kofar wani sansanin 'yan gudun hijira fiye da dubu shida da suke wurin waɗanda rikicin 'yan bindigar tara ba su da muhallansu tun asali bam na biyu ya tashi ne harabar gidan mai mallakar gwamnati nan da nan dai babu wanda ya dauki alhakin kai wannan hari amma bama-baman sun kama da irin aika-aikar da boko haram ta saba yi a baya a baya bayan nan kungiyar ta zafafa kai maki ko kuma hare-hare bayan lafawa na watanni sakamakon rigimar shugabanci tsakanin yan wannan kungiya asusun kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef ta yi kiyasin yara kimanin dubu hamsin ne ke fuskantar kasadar yunwa za ta kuma kashe su muddin ba su samu abinci ba yayin da wasu dubu mai da hamsin tuni suke fama da karancin abinci mai gina jiki labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc wata hukumar amurka mai sa ido kan aikace-aikacen daban-daban fiye da 24 a afghanistan da suka ci kuɗi fiye da dalar amurka biliyan 2 da miliyan 300 ta ce kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba kamar yadda aka gudanar da ayyukan a afghanistan yau asabar aka bayyana sakamakon binciken da ofishin speto janar mai sa ido kan aikace-aikace afghanistan ofishin da aka danka alhakin sa ido da sake nazarin yadda ake kashe kudaden al'umma a yunkurin sake gini kasar da yaƙi ya daidaita aikin masu binciken ko sa idon shine auna ayyukan hukumar ayyukan raya kasashe masu tasowa ta amurka da ake kira usid da wasu ayyuka da aka ayyana a shekara ta 2012 domin su auna da kuma yin nazarin ayyukan ko kuma wato ayyukan da ake domin kawo daidaito a ƙasar ta afghanistan shugabar koriya ta kudu Park hai ta faɗa wato ta faɗa wani rikicin siyasa kan zargin ta tsoma wato ta tsoma wani aminiyarta cikin harkokin ƙasa alhali ma'aikaciyar ba ita ba ma'aikaciyar gwamnati ba ce farin jinin ta ya faɗi warwas yayin da ake mata kiraye-kirayen ta yi murabus tun bayan da ta bayyana cewa ta ba da daftarin jawabanta ga wata aminiyarta mai suna Choi Sil ya ta gyara mata da bibiya alhali ba ta da izinin kallon sirrin gwamnati bayanan sun nuna Choi wato ta ga wasu bayanan sirrin gwamnati ciki har da fayil-fayil kan kasashen Koriya ta Arewa da kuma Japan. Sahaba Imam Aliyu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To hukumomi a jihar Bannan Najeriya na ci gaba da yin ƙarin haske dangane da wasu hare-haren ƙuna bakin wake biyu da suka halaka mutane tara a safiyar yau. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayanin. shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno wato sema a takaice injiniya ahmed satomi ya wa murya amurka karin bayani game da akwai wannan lamarin kamar haka mutum tara suka rasu yadda guda biyu ɗin yan kunan bakin waken a cikin bakwai ɗin uku mata hudu maza kuma duka yan gudun hijira ne guda bakwai ɗin wanda suka fito a jihar marte wanda za su fita wajen sana'ansu a cikin kamp ɗin bakasi shi ma kwamandan rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri brigadier janaral victor izegu ya ce al'umman garin maiduguri su kwantar da hankalinsu kuma su ci gaba da gudanar da ayyukan hada-hadan su irin na yau da kullum assure people to go about their normal business in maiduguri we cannot be cowed by boko haram and we're going to defeat them. We are resolute about it. It's all isolated incidences that uh, happens. Shi ma kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Damiel Chuku ya shaida murya Amurka cewa. At this time around uh, the going after a uh, petrol tanker, probably to use it to uh, make more impact. target. Eh, wannan ke kokarin kai hari ga wata babbar motar ɗaukar man fetur amma bai samu nasarar yin haka ba kuma muna fatar cewa za mu ci gaba da bincike akan waɗannan mutane don tsakuro tsaitsaikun irin waɗannan mutane da saka mun riga da mun karya lagonsu. Na kuma ziyarci ɗaya daga cikin inda aka samu wannan tashin bom ɗin na unguwar Bakasi inda wasu suka ce damun abin da ya wakanan kamar haka. inda ya faru akwai mutanen IDP da suke tafiya gona to sun fito suna jiran mota wannan munafikin ya sace da kayan mata ya zo ya shiga tsakanin su ya tada wannan bom din shine abin da yake faruwa wasu mazauna unguwar bakasi kenan ɗaya daga cikin wuraren da aka samu tashin bom na garin maiduguri a yau da safe haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya yanzu a nan washington dc karfe 5 na yamma ne saura minti 22 yanzu kuma sai shirin tsintsiya madaurin kiɗaya. daya Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani. gabanin Najeriya a lokacin duk da bambancin siyasar su da bambancin addini da kabila dattijai ne masu mutunci waɗanda suka shiga siyasa don su bayar ba don a ba su ba don su bauta ba don a bauta musu ba wayannan dattijai su namda azikwe sa walawo su dauna su tafa a balewa kuma masu biye musu su mana aminu kano da su tarka a kowane lokaci a shirye suke su hada kai da juna don ciyar da kasar gaba suna mutunta juna duk da bambance-bambancensu. Alhaji Yusuf Maitama Sule ɗan masanin Kano wanda kuma shine tsohon jakadan Najeriya na dindindin a majalisar ɗinkin duniya kenan kan irin zaman mutunta juna da aka yi tsakanin shugabanni a da al'amarin da ya taimakawa a ɗorewar zaman lafiya tsakanin al'umma. da Masu sauraron tsintsiya mu ɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Kun fara jin tsokacin ɗan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai ta Masule a kan yadda da ake mutunta juna domin ci gaban Najeriya ba tare da la'akari da addini ko ƙabila ba a wata hira da na taɓa yi da shi. To haka kuma dan masani ya yi bayanin cewa. Wato a wannan lokacin Najeriya tana zaune lafiya. Ba cewa ne babu wasu tashin hankali ba akwai su, amma saboda wannan aƙida ta su ta ƙaunar Najeriya fiye da ƙaunar kansu. Duk abin da ya taso sai su danne su dubi ƙasar. Zanne abin su dubi ƙasar, su dubi mutuncin ƙasar. An yi wannan a wannan lokacin. to kana ganin za a sake najeriya tana zama tana zaune lafiya akwai mutunci akwai girmamawa akwai karancin mm, rashawa da cin hanci da sauransu Sun To su kuma jama'a ya suke ganin za a fahimci juna a zauna lafiya? Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kore ya ji mana ra'ayin wasu akan yadda suke ganin za a fahimci juna a zauna lafiya kamar haka. Amina Suleiman. To gaskiya um, zan ce um, kishin juna? idan muna da kishi na na cewa ok ni najeriya ce shi ma dan najeriya ne ina ganda kuma son juna zai um, gaske za a samu zaman lafiya ta wannan hanyar kuma idan muna zaune wuri ɗaya haka ko dai duk inda dai muka samu kanmu mu kasance masu yin maganar um, zaman lafiya tsakaninmu domin idan har zan gan cewa ni yare kaza ce ko kuma wancan yaren sama kaza ne ko kuma a mu ba daga yare ɗaya muke ba ko kuma addinin mu ba ɗaya ba nan fa babanci ya fara shigowa da a haka suka gan kuma idan aka fara magana addini wannan ya shigo da nasa wannan ya shigo da nasa daga baya kuma an iya samun bacin rai kaga kuma wani abu zai iya faruwa daga nan kawai dai idan dai za a magana akan zaman lafiya kawai mu kishin juna da kuma kasar tamu mu kasance mu gan eh, idan inyamuri ya zo na ya gan ya rabe kamar um, dan um, uwarsa sannan kuma idan yar ibira ko hausa ko yoruba ta zauna kawai dai a so juna mu dunkule wuri ɗaya an ce tsintsiya madaurinsa ɗaya ko yaya ne eh to haka dai to mu zama masu kishin junanmu mu san kuma idan ina son ka kai ma kana so na ba da za ka yi ka neme ni da abu marasa kyau za ka so ka ganni cikin walwala cikin jin daɗi haka ina cikin farin ciki da haka gaskiya za a iya samun zama lafiya mu daina kin juna sunana anas abba to kawai gwamnati ta ware mutane ta ware hukuma da guda wacce za ta dinga faɗakar da al'umma yadda kowa zai yadda da wannan ƙasar ta wace ko wannan jihar ta wace ko wannan addinin na wani bai yadda cutar da wani ba bai yadda in zaluntar da wani ba ko musulmi ko kirista don haka gwamnatocin ƙananan hukumomi da na jiha da na tarayya su zo su yi wani abu guda ɗaya wanda za a dinga wayar da kan mutane da ilimantar da mutane akan tashe-tashen hankula ba abu bane wanda ya taɓa kai wata ƙasa ake sha'awarta kullum musifa ake fadawa a fito da malaman addini na gaske ba malaman addini da za su fake da addini su ma su dinga hassasa rigima ba a fito da malaman addini su dinga faɗakar da mutane sannan kuma in mutum ya yi abin a tabbatar da cewar an same shi da hannu dumu-dumu a kai shi gaban shari'a da hukumomin da abin ya shafa a hukunta shi kowa iji ko daga ina ya fito kuma ko dan waye domin irin wannan abubuwan suna faruwa ga inna mutum ya fito ko dan basarake ko dan malami ko dan wani mai mulki sai izo ya hassasa fitina a unguwa ko a lokal gamban ko a ja saboda dan wane ne sai son zuciya isa a ki masa hukuncin da ya kamata a yi mar gwamnati ta tsaya ta tabbatar da duk wanda aka same shi da hannu wajen hassasa rasa rayuka ko dukiyoyin al'umma dan biyan bukatarsa a kai shi kotu a yi masa hukunci don na gaba kamar yadda ake a sauran kasashen duniya irin su china da sauran kasashen duniya su american su germany da sauran kasashen duniya da suka ci gaba a yi masa hukunci daidai da abin da sunana muktar dahiru riga cikin a fahimta ta abin da zai kawo mafita ko kuma abin da zai kawo maslaha akan irin waɗannan rikice-rikice na addini ko na ƙabilanci ko kuma duk wani rikici mai alaƙa da irin wannan abu ɗaya ne za a bi musulmi ya tsaya a matsayinsa na musulmi ba zai kare taɓa addinin christianity kare taɓa abin bautan christianity haka su ma kiristoci su tsaya a matsayinsu na kiristoci kasu su taɓa addinin musulunci kasu taɓa kuma abin bautan musulmi sannan kai kana aƙida iri kaza ka tsaya a ka na aƙidanka kar ka taɓa wancan mai aƙidan shi ma kai ya taɓa naka kowa ya rika girmama addinin juna kowa kuma ya rika girmama aƙidan juna sunana ibrahim idris gabari daga kano ni dai a ra'ayina wannan abubuwa da suke faruwa tsakanin kabilu daban-daban magana ta gaske ya kamata a ce musulmi ya tsaya a musulminsa rabi ya tsaya a kabilarsa haka in yamuri da shauransu allah ya tattara mu guri guda sakamakon irin wannan gwaramar da ake yi yau ka ji wannan gari ana faɗa da kabila kaza wannan gari ana faɗa da kabila kaza da me za a ji kuma duk inda ka sani sai an samu musulmi sai an samu kabilu daban-daban kuma ubangiji shi halicce mu shi ya haɗa mu guri guda ya kamata a ce shugabanni su tsaya kai da fata a wannan abubuwan da suke faruwa a ƙasa najeriya magana ta gaskiya ban da ɓangaranci. mu musulmi mu tsaya a musulmanmu mu haka kirista kowa ya tsaya a matsayinsa na kirista sakamakon me dole watar ma ya mace tuwa tare da su dole za ka yi suna ko ɗaurin aure in ya muri zai zo bere bai zai zo kai ma haka kuna cinikayya da shi dole ka ziyarce shi a assalamu alaikum sunana alhaji ibrahim faragai daga nan kano kowace kabila magana ake ta najeriya da bahaushe da inyamuri da kowane irin ma yare kake kuma kowane irin ma addini kake magana kake ta najeriya in dai najeriya muke magana magana ce ta mu haɗu ƙoƙarin ciyar da ƙasar gaba babu wani bangaranci da kabilanci da bambancin yare da bambancin addini mu haɗu mu san me za a yi a gina najeriya wa'annan shugabanni na su daina gwara kanmu ana cewa wane kaza wane menene kaza da kaza ana ƙoƙarin sai sun sa ana faɗa na kabilanci ko wani bangaranci ba daidai ba ne mu haɗu mu gane su mu fahimci su mu san me suke yi kar mu yadda su dinga ƙoƙarin haɗa mai rigingimu da fitintunu na siyasa siyasa daban najeriya daban kamata yi mai kokarin mu gina kasar mu najeriya Najeriya haɗin kan juna da rai da rana shi za mu sa gaba ba zancen takardama ba. Sun tsaya mu da kiraya babu wari ba Abin da ya sauƙaƙa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a tuna fa ba tare da zaman lafiya ba ƙasa ba za ta ci gaba ba. Kuma

Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Majalisar Dattawa ta amince da amshi ragamar kotun da'ar ma'aikata CCB da ta aiki da cikawa ta ma'aikata CCT. Dama tuni majalisar wakilai ta amince da amshe haƙƙin kotun da ganun shugaban ƙasa gabanin isar muhawarar majalisar dattawa. Korafi daga gwamnonin APC ga shugaba Buhari ne ya yi gyara ga rabon mukamai da kuma rashin amsa ta yin kujerar jakada daga Paulin Talan da Usman Bugaje ya sanya shugaba Buhari umarnin mika korafin a rubuce. Nasiru Marmara dan APC ne da ke ganin ba sai sun samu mukami ba. Wallahi mun yi shugaban ƙasa ya hau mun san adali ne ya kawo gyaran da ake buƙata bukata a ƙasa amma ba don a bamu ba. Yan kungiyar abokan Buhari sun yi taron maraba ga uwar gidan shugaban Aisha Buhari da nuna shawarin da ta bayar na kan hanya. Ga jagoran kungiyar Sani Halliru Maiwa. Za ta iya cewa ba ta yarda da wani policy ba shi kuma ya ce ban yarda da abin da kike nufi ba kuma ba faɗa ba ne. Ai su tsakaninsu su babu faɗa. Da ake tambayar su a Germany ma ya ce A fuska sama kun ga dariya yake yi ba wani abu ba ne gaba ɗaya. Kan majalisar wakilai ya rabu ga neman hurumin karɓo bashi na dala biliyan talatin da shugaba Buhari ya mika don cike gibin kasafin kuɗi. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Usman Abubakar Babantini, babban limamin masallacin Juma'a na matatar man Kaduna, da Fasto Musa Muhammad da shi ma ke kaduna ga Sheikh Babantini. To, bismillahir rahim. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sunana kamar yadda ake kira sheikh usman abubakar babanta ne babban limamin masallacin juma'a na matatan mai na kaduna kuma shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar kaduna wato alal hakika muhimman abubuwa da suka dami al'umma a wannan ƙasa suna da yawa za mu fara da na farko wato ainihin kuncin rayuwa da al'umma suka shiga a najeriya wannan kuncin rayuwa da suka shiga a najeriya idan muka dube shi ta fuskan addinin musulunci wato kai tsaye sai mu kaddara shi daga cewa allah ta tabaraka wa ta'ala ya kaddaro shi to amma komi yana da sababi na ɗaya wannan kuncin rayuwa da aka shiga wato alal haƙiƙa dama dole ne ita wannan gwamnati wadda kake ci a yanzu ta general muhammad buhari dole ne ta sami kanta a cikin irin wannan domin kuncin rayuwar da aka fara aka shiga ciki ya faru ne tun daga ita waccan tsohuwar gwamnati a inda aka yi facaka da dukiyoyin al'umma aka karkashe dukiyoyi ta hanyoyin da basu dace ba da makamantan irin waɗannan sai ya zamto lokacin da ake bukatan a farfaɗo ko kuma a yi aiki gaba ɗaya sai ya zamto sakamakon wancan birnin da aka yi ya jawo mutanen ƙasar nan sun faɗa cikin wannan tsanani misali wato sau da yawan gaske mutum yakan sha magani ko ya sha guba to sai ya zanto guban nan da ya sha da wuyan gaske wato kai tsaye ya aiki sai ka ga ya yi aiki daga baya wannan kunci da aka samu na rayuwa ya faro ne tun daga wancan lokaci dalili na ɗaya kenan dalili na biyu kuma sai muka zo muka sake samun kanmu a mummunan matsayin da duniyar nan gaba ɗaya ba ta taɓa shiga ciki ba dangane da ainihin faɗin farashin man fetur a duniya domin an siyar da man fetur ganga guda a kan dola ɗari da ashirin yau sai ya dawo ƙasa da naira talatin to idan ya zama haka wato irin haɗarin da aka samu da kuma irin kuncin da aka samu ya zama ya yi tsanani kwarai da gaske domin a nan in aka lura da wannan za a ga cewa kasashe mabambanta wadda duk suka dogara da man fetur to sun shiga cikin irin wannan kunci bari mu ɗauki misalin saudi arabia saudi arabia ita ce ƙasa wacce take kusan a ce tana da albarkar man fetur wadda yake mai yawa kuma yawan jama'ata ba su kai yawan mutanen da ke najeriya ba sannan kuma suna da gwamnatoci wanda suke tsayawa suna kulawa amma duk da kulawansu da tattalin arzikin kasansu sun kai matsayin da suka fada cikin kunci wadda ya sanya dole suna rarrage waɗansu abubuwa musamman kamar yadda suka ɗauki maido da biyan albashi ta watan kalanda na bature maimakon biyan albashi ta lissafin watan hijira wanda wannan ba kankanin al'amari ba ne wanda yake zai ba da mamaki kwarai wadda ƙasar saudi arabia nan ita ce cike iyakan ƙoƙari ta ga ta tabbatar da wancan kalanda amma ta komo ta ga ya kamata ta ɗauki wannan ta fuskan biyan albashi amma ba ta fuskan harkokin al'umma ba wannan ya nuna cewa lallai dukkan ƙasashen duniya sun fada cikin wannan tsanani kuma sun fada cikin wannan kunci saboda wa'annan mu a wajenmu nan mu saboda dalilai guda biyu da muka ambata. Shi ma Fasto Musa ya ce wajibi ne 'yan Najeriya su ba da Buhari haɗin kai muddin suna son yi nasara. Duk da taimakawa mu ne Buhari zai yi nasara. Idan ba taimakawa mu gaskiya ba zai yi nasara ba. Buhari dole ne ya sa ido, dole idon shi ya buɗe ya ga irin shugabannin da ya sa, ya ji irin labarai, ya ji irin rahotannin da ake kawo a kansu. Wanda bai yi da kyau da wuri-wuri ya tabbatar mashi cewa ba ka yi da kyau ga abinda mutane suke magana a game da kai ka canza in bai canza ba sai a canza wani a kawo wanda zai yi ma jama'a aiki zai musu aji ku gyara naku halaye manya domin ƙasar nan ta yi canji ana firmikeya ana zumunci da juna ana neman abinci wasu 'yan arewa su je kudu 'yan kudu su yi arewa 'yan gabas su yi yamma 'yan yamma su yi gabas to ana nan a firmike da ma'aikatanmu da sojojinmu da dukkan ana nan a firmike ana nan a caccakuɗi a matsayin ka ma'aikaci a kana yin aiki a ƙasa Najeriya ba a ƙabila ka ba ba a ƙasa ka ba a ƙasan mu ga baki ɗaya ko ina naka ya kamata shugabanni polis ya san haka eh, sojoji su san haka da sauran securities zan kira da eh, shugabanni na business ku ji tsoron ubangiji to babban abin da muke son ya kawo a zo a ga ɗan uwa yana cikin firzin yan uwa su zo da taimakon da za su ba shi taimaki rayuwa sai ku anshe kuna ci kuna kaiwa gidajen kuna ba 'ya'yanku haka polis abubuwan da kuke yi haka in ba ku gyara ba haka za a yi gyara da ku 'ya'yanku za su koma su ne ake wa cin kashin da kuke yi ma 'yan uwanku haka soja ina kira gare ku da babban murya yan uwa duk da muke Najeriya a taru a yi ta adalci mu sa kauna a zukatan eh, da karshe ina son in sake kira da janar janar yanda ubangiji ya taimake ka ya kuma sa ƙaunaka ko ka ya baka ta goma shi da farin jini da dukkan al'ummar Najeriya aikin da kake da yake akan ka babban aiki ne wanda yake baccin ma ya zama addu'a zaman ka a addu'a in ba tare da addu'a ba ina gaya maka akwai masu makeci za su yi maka zagon ƙasa su burma ka a cikin mulkinka amma ubangiji ba zai bari ba ina fatan alheri akan abin da kun ka yi kun ka ba da aron kunnen kuka saurara da fatan ubangiji zai sa ku yi aiki da shi salamu haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Masi Garba. Yanzu kuma sai labarai a takaice. daraktan FBI James Comey yana fuskantar suka cewa ya tsuma baki a zaben shugaban kasa bayan da ya ba da sanarwar cewa hukumarsa na sake duba batun aikewa da emails da Miss Clinton ta yi a lokacin da take sakatar harkokin wajen Amurka. Rotani da aka samu jiya Juma'a sun nuna cewa jami'an FBI sun gano sabbin sakonnin email yayin da suke gudanar da bincike kan wani tsohon dan majalisa wanda yake auren Huma Abedin wato hadimar Hillary Clinton. dakarun iraki suna ƙara dannawa kan masul yau asabar kusan shiga wani gari da ke kudancin birnin a daidai lokacin da mayakan sa kai 'yan shi'a suka shiga sahun yakin tare da buɗe wuta a ƙofar yammacin garin sojojin na iraki suna tunkarar masul ne ta kudancin birnin har sun samu kuma shiga gari da ake kira shura bayan ruwan farmaki da jiragen yaƙi da bindigogin atilari kan wurare da suke hannun mayakan sa kan da da ke garin wani harin kuna bakin waken da aka kai guda biyu wato wasu hararen kuna bakin wake da aka guda biyu waɗanda ake zargi kan boko haram sai kai shi da safiyar asabar a maiduguri fadar jihar borno ya halaka akalla mutane tara da jikkata wasu ashirin da 24 a wurin da ya kasance cibiyar ta da wato ta da kai bayan da yan bindiga suke yi na tsawon shekaru bakwai rundunar sojin najeriya ta ce ɗaya daga cikin bamabaman ya tashi ne a kofar wani sansani na 'yan gudun hijira fiye da dubu goma sha wato shida da suke zaune a wannan yanki wata hukumar amurka mai sa ido kan aikace-aikace fiye da ashirin da hudu a afghanistan da suka ci wato suka cika fiye da dala amurka biliyan biyu da miliyan uku kwalliya bata biya kudin sabulu ba kamar yadda aka gudanar a ayyukan afghanistan yau asabar aka bayyana sakamakon binciken da ofishin spirit general mai sa ido kan aikace-aikace afghanistan ofishin da aka danka wa alkalin da wato alhakin sa ido da sake nazarin yadda aka kashe kudaden al'umma a yankurin sake gina kasar da yaƙi da ya daɗe ta shugabar ktk park gyunhai da ta, ta wato ta faɗa wani rikicin ta faɗa wani rikicin siyasa kan zargin ta tsoma wato baki a cikin wani harka da ake yi a ƙasar ta koriya ta kudu farjininta ya faɗi warwas yayin da ake mata kiraye-kirayen taya murabus tun bayan da ta bayyana cewa ta ba da daftarin jawabanta ga wata aniyata aminata mai suna choice sunsiliya gyara a ƙasar ta wato koriya ta kudu masu haro da aka kawo ƙarshen shirin nan baki da a yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da izinin allah yanzu amadadin madadin sahaba imam aliyu da ta ne gabatarwa sai cuba hero diodine da ya hada shirin da kuma injiniyan malama zainab muhammadu lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc